Lura da yadda kungiyoyin ta'addanci ke amfani da matasa wajen tafkata asar da ke wakana a yanzu haka a yankin Sahel ya sa ƙungiyar majalisun dokokin kasashen Afirka renon Faransa wato APF da ƙungiyar ƙasashen Jason Sahel fara yunkurin kafa wata majalisar matasan ƙasashen Jason Sahel wacce za a ɗora wa alhakin waye kan matasan yankin ta yadda za su kaucewa faɗawa hannun ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan fashi. Mafarin wannan taro kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dokokin Nijar Tallahan Qurau ya bayyana. Duk waɗanda ke tahiya ana shan su can mun lura da matasa ne yalla waɗanda ba su da aikin yi kullum dare da rana suna zamne sai sai shan shayi sai hirar banza eh, muka ce to matasan ƙasashen gana biyar ya zamanto hanyar majalisanci mu tsara su mu gargade su don su ma su samu su gargaɗi sauran duka matasa na ƙasashen ga su yi hattara kan su zo su a zo a yaudare su a ja su a ce musu ai ga inda za su samu da gaugawa za inda za su samu na kwarai su tahi wajen 'yan ta'addanci mutane kimanin miliyan 83 ne aka kesta cewa suna zaune a yankin sahel kuma kashi 60 daga cikin ɗari na yawan waɗannan al'ummomi matasa ne saboda haka ya zama wajibi a fara ayyukan ganar da matasa irin rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin fitar da wannan yanki daga matsalolin tsaro da na tattalin arzikin da ya tsunduma in ji da sansan tilkuwete ɗan majalisar dokoki mai wakiltar ƙasar cote d'ivoire a majalisar apf il faut bien que l'apf puisse les préparer a cerner déjà le rôle du député. Matashiya daga jihar da magaram Yasmina Abubakar Yakuba Sido da ke ɗaya daga cikin mahalartan wannan taro na da ƙwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan majalisa ta matasa da ake shirin kafawa. Mu ne muke kamata mu tashi da kanmu mu matasa mu san menene yake damu mu kuma mu san menene ya kamata a yi don a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Da muka koma can eh, garuruwanmu tunda Nijar duka region ne za mu je mu isar da sakon da muka samu daga nan ga matasa su ma su sanya ake ciki kenan sai a gamu da su duka a taru don cimma wannan guri. Mayar da hankali akan batun ilimi da tarbiyya ita ce hanya mafi a'ala a yau wajen kare matasa daga yunkurin kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addabi kasashen Sahel. Sakon da Salma Hala wata matashiyar kasar Mauritania ta ce ta zo da shi kenan da sunan matasan Mauritania zuwa ga matasan kasashen nan biyar wato Niger, Mali, Burkina Faso, Chadi da Mauritania. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.